بالله بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أيود إذن الله مدعوك تنسركي زام تاشي دقفة الله مدعوك تنسركي كلا إنها تذكرة يا قباتا أجيا cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganawa da wasu daga cikin mutanen garin makka manya-manyan mutanen garin makka sai ɗaya daga cikin musulmai ya iso ya sanyu yana kiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana neman manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi nusantar da shi ya shiryar da shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu da waɗannan mutanen to daga bisani Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyin cikin waɗannan ayoyi da suka sauka Allah madaukakin sarki yana cewa kalla innaha tadhkira ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam yayi iyakacin kokarinsa ya zabi ɗaya daga cikin biyu ko ya kyale sauraron waɗannan ya koma ga sauraron Abdullah ibn Ummi Maktum ko kuma ya ci gaba da sauraron su hakan sai yayi tunani yaga cewa waɗannan in suka karɓi musulunci mutane da yawa za su musulunta saboda haka ya ci gaba da su to ala kulli Allah madaukakin sarki ya masa jan hankali cewa da ya saurari Abdullah ibn Ummi Maktum to ayat da zamu tashi Allah yana cewa kalla innaha tadhkara maluma suka ce rad'un 'anil mu'awada mana jan hankali ne cewa kada a kuma aikata irin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam bacin wannan abin da ya faru idan ya ga Abdullah ibn ummi maktum ya taho shi yakan karbe shi hannu bibbiyu yakan karɓi wannan mutumin Abdullah ibn Ummi Maktum hannu biyu yakan ma ce marhaban billadhi atabani rabbi li ajlihi maraba da wanda ubangiji na ya min jan hankali a dalilinsa mana annabi sallallahu alaihi wasallam yakan girmama shi matuka yakan girmama Abdullah ibn Ummi Maktum hatta bacin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina idan manzo sallallahu alaihi wasallam zai fita daga garin Madina zai yi tafiya zai je shi wani abun zuwa wani gurin ko wata gazuwa hakan nan zai fita tare da sahabbansa tare da su Abubakar su Umar su Usman su Ali yakan bar Abdullah ibn Ummi Maktum a matsayin jagora shugaba na musulmai har manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo to babu shakka wannan ya nuna mana yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karbi karantarwa na Allah madaukakin sarki Allah ya ce kalla innaha tadhkira mana kalla rad'un 'anil mu'awada kada akuma to annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuma ba ya karrama abdullah ibn Ummi, maktum matuka ya kuma ya kuma wato ainihin shugabantar da shi a al'amura da dama haka ya ma kasance ɗaya ne daga cikin masu kiran sallah na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'azzinu bilay bilal yakan kira sallah tun dare kan alfijiri yake to ku ci ku sha har ibnu ummi maktum ya kira sallah har sai in shi ya kira ma'ana hujja ne da dalili cewa ya kasance ɗaya daga cikin masu kiran sallah wa manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin waɗanda suke kurkusa da manzo sallallahu alaihi wasallam har ila yau maluma suna cewa irin abin da ya faru irin wannan jan hankali za mu tarar da shi a kusan annabawa baki ɗayansu annabi nuh alaihi salam yayin da Allah maɗaukakin sarki ya nutsar da ɗansa ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halaka ya ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al wa anta ahkamul hakim sallallahu alaihi wa ya nuhu innahu laysa min ahli shi abokan sa a tunanin sa innabni min ahli yana daga cikin 'ya'ya daga cikin iyalaina wadanda zasu sha wadanda zasu kubuta wadanda zasu tsira Allah ya ce innahu laysa min ahli bai daga cikinsu. su innahu amalin ghayru salih yace shi aiki ne wanda yake ba mai kyawu ba mana aikata munanan ayyuka inni a'iduka an takuna min al-jahili sai aka ja mas aka ja hankalin annabi nuh alaihi salam Allah madin sarki yace cikin alqur'ani mai girma annabi nuh alaihi salam tuni yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin hakan nan cikin labari na annabi Ibrahim alaihi salam da Allah madaukakin sarki ya bayar yace falamma zahaba ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشراء يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواب منيب الله يقول يا إبراهيم أعرض عن هذا ما يا إبراهيم عليه السلام لوك تشند ملائك سك زوج النبي إبراهيم عليه السلام ya tattauna da su ya gabatar musu da abin da za su ci liyafa ta baki ya gaba su taba ba ya tsorata da su hakan nan sai suka kwantar masa da hankali suka ce inna ursilna ila qawmi kwantar da hankalin hankalinka mu yan aike ne na Allah madaukin saki mala'iku na Allah ya kuma aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu alaihi salam to cikin ayoyi Allah mai sai ke ce falamma zahaba an ibrahim ar yayin da tsoro ya kawu daga zuciyar annabi ibrahim alaihi salam ya san cewa waɗannan mala'ikun sun zo ne da azaba amma wa mutanen annabi lut alaihi salam waja'atul yujadiluna fi qaumi lut sai annabi ibrahim alaihi salam ya soma magana game da mutanen annabi lut alaihi salam game da jinkirta musu azaba hakan to Allah mai sarki ya ce ya Ibrahim a'rid an hada ma'ana ka sau wannan batun ka bar wannan batun innahu qad jaa amru rabbik umarnin Allah mai sarki ya riga ya taho hakan to haka zamu ga annabawa da dama nabi Yunus alaihi salam da wato ainihin sauransu hakan maluma na tafsiri suna cewa babu wani manzo face sai ka tarar an masa irin wannan jan hankali hakan wannan domin tabbatar da cewa dukkaninsu bayi ne na Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki shine kadai ubangiji shine Allah madaukakin sarki to anan Allah madaukakin sarki ce kalla innaha tadhkara innaha lallai ita ko lallai su maluma suka ce wannan zamirin yana komawa ga wannan kissa wannan labara tunatarwa ne ko kuma waɗannan ayoyi na alƙur'ani mai girma tunatarwa ne ko kuma wannan surar tunatarwa ce hakan kalla innaha tazkira. alwa su fice duk wanda mutum ya dauka fassarar ya tafi daidai innaha alqur'ani mai girma ayoyin alqur'ani mai girma tazkira ne tunatarwa ne menene ma'anar tunatarwa da ke tunatar da kai abinda zai amfane ka ya kuma kwadaitar da kai zuwa ga aikata wannan abin ya tunatar da kai abin da zai cutar da kai ya kuma maka gargadi cewa kada ka kuskura ka aikata wannan to alqur'ani mai girma tazkira yana tunatar da mutane tauhidin Allah da bautar Allah madawin sarki da yin roƙo da kyawawan halaye yin roƙo da kyawawan ɗabi'u da yin roƙo da kyakkyawar mu'amala tsakankanin halittu na Allah madaukakin sarki ko babu shakka wannan zai amfani mutane duniyar su ya kuma amfane su ma lahirar su haka alqur'ani mai girma bai bar wani abu kyakkyawa ba face ya tunatar akan sa haka shi sa Allah ce kalla innaha tadhkira tunatarwa ne duk wani irin abin da kake buƙatar a tunatar da kai kai to yana cikin alqur'ani mai girma aqida ce kikkiawa koma ga alqur'ani mai girma ibada hanyar bautar Allah madaukakin sarki koma ga alqur'ani mai girma kyawawan halaye kyawawan ɗabi'u koma ga alqur'ani mai girma mu'amala da halittu na Allah madaukakin sarki koma ga alqur'ani mai girma hakan innaha tadhkira Allah madaukakin sarki yace faman sha'a zakara duk wanda ya so ya amfana da wannan tunatarwa mana ya amfana da alqur'ani mai girma tunatarwa ne ga kowa da kowa duk wanda ya saurara ya kyautata sauraransa zai gane zai fahimta saboda haka ya rage masa faman sha'a wanda ya so zakara yayi amfani da wannan tunatarwa cikin nan maluma suka ce akwai ishara cewa akwai mutum yana da yana da yana da laysa laysa mujbara mana mutum ba tilasta masa ake yi ba mutane kwarai da gaske Allah ya san yan wuta ya kaddara komai da komai amma zaka tarar da mutum da zabin sa yake yin komai da komai mana mutum yana da zabi yana da mashi'a shi karan kansa yana da zabi Allah mai sarki ya dai ce mana wa ma tasha'una illa in sha Allah rabbul alamin ba abinda kuka so zai faru ba sai in Allah ya so amma mutum Allah zai kama ka saboda ka zaba ka zabi kai ƙarya kuma kai sai a kama ka zabi kai cuta kuma kai cuta sai a kama mutum ta zaɓi ka kyautata sai ka kyautata sai a saka maka to saboda haka akwai wannan hakan sai mutum ya kula da wannan shi yasa zamu ga kafirai suna cewa ai da sha Allah da Allah ya so dama ai ba mu yi shirkan ba Allah mai sai ke ce falillahi alhujjatul baligha Allah yana da hujja mai kamsarwa shin da karfin tuwo aka ja ku kuka bautar kuka yi bautar gumaka da karfin tuwo aka ja ku kuka yi sata kuka yi barna da san ranku kuka je kuka aikata to saboda haka a dalilin wannan shi ne za a kama ku to Allah mutum sai ke ce kana da mashi'a faman sha'a zakara wanda ya so ya tunatu ya kuma mori ambato da ke cikin alkur'ani mai girma da tunatarwa da ke cikin alkur'ani mai girma wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hakan nan Allah mutum sai ke Ya ce faman sha'a faman ma'ana duk wanda sha'a ya so zakara ya ambace shi ma'ana ya amfana da wannan ambaton ya tuna ya kuma amfanu da wannan ambaton Allah madaukakin sarki ce fi suhufin mukarrama ma'ana wannan tadhkira wannan tunatarwan yana rubuce a cikin suhuf suhuf ma'ana fallaye fi suhufin mukarrama cikin suhuf waɗanda suke masu waɗanda aka karrama su waɗanda aka ɗaukaka su waɗanda aka daraja su masu girman daraja fi suhufin mukarrama ma'ana ayoyin alƙur'ani mai girma suna cikin takaddu waɗanda suke abin ɗaukaka ku waɗanda suke an girmama su hakan fi suhufin mukarrama suna cikin suhuf waɗanda suke mukarrama suhuf maluma suka ce jam'i ne na sahifa sahifa kuwa abin rubutu abin da ake rubuta maganganu abin da ake rubuta maganganu haka mukarrama masu daraja abin da ake rubutu akan yana zama mai daraja maluma suka ce gwargwadon darajar abin da aka rubuta zancen wa aka rubuta zancen Allah aka rubuta to wannan mai daraja ne me aka rubuta sunan Allah aka rubuta to wannan abin mai daraja ne kamar yadda yazo cikin alqur'ani da girma qala ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim an jefo mun wani wani rubutu wani littafi mai daraja mai girma me yasa ya zama mai girma tace innahu min sulaiman wa innahu bismillah akwai sunan Allah madin sarki a ciki daga Sulaiman wannan takaddar ta hota. wa innahu bismillahir rahmanir rahim to babu suhuf da suka kai wannan suhuf din domin wannan suhuf din daga Allah ne kuma sun kunshi sunayen Allah madaukakin sarki kuma sun kunshi karantarwa na Allah madaukakin sarki kuma sun kunshi bayani game da tabarki mai kullewa tabarki wanda yake mikake haka shi yasa suke suhuf mukarrama maluma anan suke cewa wajibi ne karrama littafin Allah madaukakin sarki wajibi ne karrama alqur'ani na Allah madaukakin sarki shi yasa yazo da wannan siffar hakan duk wani abin da yake wulakanta alqur'ani ne to bai kamata mutum ya aikata shi ba haramun ne mutum ya aikata shi duk wani abin da ke kaskantar da alqur'ani ne to lalle mutum ya guji wannan abin a ajiye alqur'ani a inda kowa in ya gani zai ce a gaskiya ba a girmama alqur'ani ba to mutum ya guji wannan hakan nan fi suhufin mukarrama Allah na din sai ke ce marfu'atin tunatar wannan tuna alqur'anin nan yana cikin su mukarrama sa'annan kuma waɗannan suhuf marfu'a abin ɗaukakawa ne marfu'a daga rafa'a rafa'a ya ɗaga, rafi'un wanda ya ɗaga, marfu'un wanda aka ɗaga. to waɗannan takaddun marfu'a ne an ɗaukaka shi yasa zamu ga da yawa daga cikin maluma basu ma mutum ya dinga ajiye ƙur'ani mai girma a ƙasa duk suna kallo saboda ire-iren waɗannan ayoyin hakan nan da suka ka ɗaukaka gurin ajiye alƙur'ani mai girma wasu maluman suna cewa hatta a gida a ɗaki in gurin ajiye shi ya zama shi ne sama marfu'atun mutahhara sa'annan kuma mutahhara ma'ana munazzaha shi ma isin maf'ul ne daga tahhara ya tsarkaka tahhara ma'ana wato ya tsarkaka mutahhirun mutahhirun wanda ya tsarkaka mutahharun ma'ana wanda kuma aka tsarkaka to mutahharatun sallaye waɗanda aka tsarkaka su an tsarkaka su da yadda ma'ana babu wani abu wanda yake mummuna da ci da yake da yake wato anin shafan su da yake wato anin taba su hakan nan wasu maluman suka ce a'a saboda ba a saukar da su ta hanyar ma shaytanu ba wa tanazzalat bihi shayatin wa yanbaghi lahum wa yastati'un saboda haka an zaba wa alqur'ani mai girma mala'iku ne masu daraja waɗanda suke wato alin tsarkaka ku haka qala tsarkaka ku fi ah, marfu'atin mutahhara Allah madaukakin sai ke ce bi aidi safara suna hannayen safara ma'anar safara maluma suka ce mala'iku me yasa ake ce musu safara ma'anar safara yana daukan kataba masu rubutu katabatun ma'ana masu rubutu ma'anar safara yana daukar masu kaiwa da komowa suna kawo sakonni na Allah madaukakin suna sakkowa da wahayi na Allah madaukakin sarki maluma suka ce waɗannan siffofin biyu duk suna daga cikin siffofin mala'iku su masu rubuta masu rubuta wahayin Allah ne sa'annan kuma su mala'ikun nan masu kawo sako ne na Allah madaukakin sarki zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabawa da mursalai na Allah madaukakin sarki to Allah ya ce bi aidi safara sai ya siffanta mala'ikun nan ya ce kiram masu cikakku ne a halittarsu kuma cikakku ne a kyawawan halayensu kiramin barara masu tsananin biyayya wa Allah maɗaukakin sarki duk waɗannan siffofin ana kawo mana siffofi ne na Alƙur'ani mai girma musan kima da daraja ta Alƙur'ani mai girma kuma anan Allah madaukakin sarki sai da ya ambata mana siffofi na waɗanda suke ɗaukan alqur'ani suke rike da alqur'ani mai girma ya kawo mana kiram halittu cikakku ne ma'ana kiramun fi khilqatihim wa fi akhlaqihim a halayensu da tsada zubinsu da halittarsu cikakku ne mutane ne waɗanda suke kammalallu ma'ana mala'iku ne waɗanda suke cikakku cikakku kiram barara masu kuma biyayya haka anan maluma na isha'a. wanda Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani mai girma kamata ya siffantu da siffa ta biyayya biyayya wa wa biyayya wa wanda ya saukar da alqur'ani mai girma biyayya wa Allah madaukakin sarki kada a shi yana daukar littafi kuma aikinsa na sabawa wannan littafin kada a ganshi yana ɗaukar littafi a ce aƙidarsa ma tana sabawa wannan littafin a ganshi yana ɗaukar littafi amma ibadarsa na sabawa wannan littafin halayensa na saɓawa wannan littafin hakan nan ya zama mai cikakken biyayya wa Allah madaukakin sarki ai mala'iku suna da siffofi da dama akwai siffa ta ƙarfi akwai siffa ta kaza ta sauri ta kaza duk akwai siffofinsu amma da yake Allah na magana game da alkur'ani mai girma sai siffar su da tafi dacewa ga masu ɗaukan alkur'ani mai girma kiramin barara masu daraja ne su waɗannan mala'ikun ƙirarsu cikakkiya halayensu kyawawa cikakku sa'annan barara masu tsananin biyayya Allah ya siffanta mana biyayya su cikin alqur'ani mai girma wata aya yace la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba Allah min saki duk umarni da ya ba su wa yaf'aluna ma yu'marun duk abinda Allah min saki ce su aikata suna aikata shi wannan ita ce siffa ta waɗanda suke kulawa suke suke daukan alqur'ani suke ɗauke da alqur'ani mai girma Allah madadin saki cikin aya ta gaba yace qutila ƙutilal insan ƙutilal insan ma akthara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره Allah mal'ulin sarki cikin wannan ayar bacin ya saukar da aya yana cewa hatar kira," ma'ana tunatarwa ne ayoyin alkur'ani mai girma suna bayyana wa mutane gaskiya suna bayyana wa mutane duk abin da zai amfane su to Allah madaukakin saki sai ya koyana maga kuma siffanta alkur'ani mai girma da mala'iku waɗanda ke kaiwa da komowa ke kawo wahayi na alkur'ani mai girma ya gama siffanta su Allah madaukakin saki sai ya soma magana game da wanda yake kafiri yace ce al-insan kutila ma'ana an kashi domin daga qatala in ka ce qatala ma'ana ya kashi amma an kama juya fi'ilin ce kutila, to an kashi in ka ce kutiba an rubuta in ka ce quri'a an karanta to kutila ma'ana an kashe mutum qutila insani. insan an kashe mutum maluman suka ce ma'anarsa nan ma'ana ya halaka mutumin nan ya halaka kutilal insan ma akfarahu mai ya kai shiga kafirci ya halaka duk da waɗannan ayoyi da aka saukar ya halaka duk da wannan gaskiya da aka bayyana ya halaka tauhidi da aka bayyana daki daki daki ka san ubangijinka ka san mahaliccinka ka san mamallakinka ka san mai gudanar da komai da komai na duniya baki daya duk da waɗannan bayanin amma shi wannan ya halaka domin bai amfana da wannan tunatarwar ba bai wato an yi mori wannan ba kyawawan halaye da aka bayyana aka saukar bai mori wannan bai amfani da wannan ba Amma mun sai ce qutila al-insan ma'ana ya halaka shi wannan in aka kashe mutum ai ya halaka qutila al-insanu ma akfarahu Wasu sumaluma suka ce qutila ma'ana an tsine masa shi yasa duk gaskiyar da zai gani bai iya bi bai ma wato ainihin karba hakan wannan kuma wani lokaci maluma suka ce yana da alaka da kadar kwarai da gaske wa wa wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali alayhi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal mutum wani lokaci zuciyarsa sai ta zama baka kiran ta zama ma'ana ba kaunar Allah babu girmama Allah madaukakin cikin wannan zuciya sai kaga kullun ya dinga da motsa daga wannan saban zuwa wannan saban daga wannan kafircin zuwa wannan kafircin daga wannan shirkan zuwa wannan shirkan haka ne ce tafiya haka to Allah madaukin sarki cikin wannan ayar yana cewa qutilal insan ana an tsine masa kamar yadda wasu maluman suka ce wasu maluman suka ce ya halaka ma'ana an kashe shi ya halaka du gaskiya da ya gani bai iya bi ba ma akfarahu mai ya kai shi mai ya kai shi mai yasa shi ya zama kafiri mai shi ya zama kafiri asalin kafiri shine wanda ya lullube ya kora abin da aka masa ma'ana kamar yadda fi kafaran nuju ghamamuha a cikin wani dare da wato hadari ya wato lullube taurari to kafara ma'ana Allah ya halice shi ce ba Allah ba Allah ya masa kaza ce Allah bai masa ba to wannan shi ake ce masa kafi ya saukar da littafi yace shi a'a Allah ya aiko da manzo yace shi a'a ba cin duni ima aka masa hakan ma'ana ya butulce Allah ce qutilal insan ma akbarahu mai ya kai shi ga kafirci da waɗannan ayoyi da ake saukar da bayanai da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da su hakan nan da kuma alamomi da Allah madaukakin sarki ya sanya mutane suna gani suna kuma ji a jikunan su hakan nan mutum ya gani ya dubo wato ainihin jikinsa kamar yadda Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun hatta wato ainihin jikinku hakan nan akwai ayoyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ce za mu gwada musu za mu nuna musu ayoyinmu. fil afaq a sarari na samaniya a duniyar wa fi anfusihim a jikunan har su gane cewa wannan wahayin wannan alqur'anin gaskiya ne su gane cewa lallai Allah madaukakin sarki shine kaɗai ubangiji shine kadai Allah shine kaɗai ya cancanci a masa bauta shine kuma kaɗai gagara misali to Allah yana cewa ma akbar wasu maluma suka ce wannan sigar akwai wannan uslubi ne na ta'ajjubi na nuna wato ainihin nuna mamaki kamar yadda Allah ya ce cikin wata ayar kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasulu ta za ku kafirce fatin kudin nan ana karanta muku ayoyi na Allah madaukakin sarki ta ji bakara ka san zance ne na Allah an gaya maka zancen Allah ne wannan to ya za a yi ka kafirce da Allah mai saki. kuma ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ga mu'jizozi da kyama da Allah ya bashi ga shi karan kansa alqur'anin mu'jiza ne an saukar da shi waɗanda suka musa aka ce to ku haɗu dukkaninku baki ɗaya ku da aljanninku ku kawo kwatankwacin alqur'ani mai girma suka kuma kasa to kaifa takfurun to Allah ya ce qutila al-insanu ma akfara bai yi tunani ba ne, min ayi in khalaqa daga me daga meye daga wani abin Allah madaukakin sarki ya halicci wannan mutum tambaya ce ta jan hankali yayi tunani ya duba ya tsokaci ya gani daga me aka halicce shi saboda aka yi bar girman kai ya ajiye wato shi ba komai bane kamar yadda Allah ya ce alam nakhluqukum ma'in mahi. alam daga ruwa wanda yake ma'ana mahin ake halici mutane haka daga wani ruwan ma ya taɓa mutum mutum yana kokarin ya wanke hakan nan ko ya ce a shaƙensa bai masa ba ko kalarsa ko wani wannan hakan To Allah madin sake ce min ayyi shay'in khalaqa daga wani abin aka halicce shi shi wannan mutumin ya tuna ya duba ya gani sai Allah ɗaukakin sarki ya bada amsa da yake da tambayar ta jan hankali shi yace min nutfati daga wato nutfa maluma suka ce nutfa ma'ana alma alqalil ruwa wanda yake asalin nutfa shine ruwa wanda yake dan gadan abinda kuma ake nufi anan ma'ana daga wato ainihin maniyi na wato ainihin miji hakan nan kuma daga wato ainihin cakuduwar maniyin miji da wato ainihin mace min nutfatin khalaqahu faqaddarahu daga nutfa Allah madaukakin sarki ya halice shi nutfa da ruwa hakan sai gashi nan ga hafara ga kasusuwa gashi nan ya zama katoto gashi wannan bai kai shi aya ba qala min nutfatin khalaqahu ya halice shi faqaddarahu ya kuma kaddara shi maluma nan suka ce ishara zuwa ga abin da yazo cikin hadisin abdullahi ibn Mas'ud ya sanya halittarsa daki daki inna ahadukum inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan thumma yursalu ilayhi al-malak sa'annan sai a turo masa mala'ika fayanfuqu fihi ruh ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أنقر Allah ce an halice shi daga nutfa kuma an gaba kaddara al'amuran sa baki daya min nutfa daga nutfa zuwa gudan jini zuwa tsoka hakan nan sannan kuma aka turo mala'ika aka umarci mala'ikan nan da ya busa masa rai sannan aka umarci mala'ika da ya rubuta wasu kalmomi guda hudu dangane da wannan mutum بكتب wa ajali ya rubuta iya arzikinsa duk abin da mutum zai mora a duniya shi ake cewa arziki duk abin da rigar da zai saka a gidan da zai zauna abin da zai hau mene duk wani abin da mutum zai mora shi ake ce masa arziki bi katbi rizqihi wa ajali da kuma a rubuta ajalinsa iyakacin kwanaki da zai yi a duniya awowansa watanninsa shekarunsa mintuna da zai har seconds ɗin da zai duka a rubuta wa amalihi a rubuta kuma irin duk ayyuka da zai aikata ya aikata kaza zai yi kaza zai yi kaza da idansa da kunnensa da harshensa a cikinsa da hannayensa da farjinsa da sawayensa da komai duk a rubuta sa safa ɗan aljanna ko ɗan wuta a daga an rubuta an rubuta wannan an kammala wannan hakan nan ba shi ɗaya Allah nan madaukin sai ke ce ya kaddara masa khalaqahu fa qaddara ya gama kaddara masa komai da komai nasa haka sannan Allah ya ce thumma as-sabila yassarahu sannan as-sabil ma'ana hanya at-tariq yassara Allah ya sahala masa ya sawwaka masa hanya gashi daga nutsuwa yana cikin mahaifiyarsa an kaddara masa kwana 40 nutsuwa an kaddara masa daga nan ya zama alaka daga nan ya zama mudra daga nan an busa masa rai ya zama kasusuwa daga nan ya zama kaza daga nan har halittarsa a cikin mahaifiyarsa ta cika ya akwai bukatar ya fito zuwa ga duniya Allah mutum sai ya ce yassara Allah mutum sai ke sawwaka masa wannan hanya mafitar. cikin sauki inda mutum zai yi karatu ya ga yadda ma'ana ake aihuwar mutum hakan nan abu shakka akwai abin mamaki al'amura ne ke faruwa wannan ya biyo wannan a tsare wannan ya biyo wannan wannan ya biyo wannan wannan ya biyo wannan yadda ma'ana aihuwar za ta zo cikin sauki inda babu waɗannan tabbas babu shakka aihuwar ma sai ka ga ma'ana mutum ba zai yi shi haka a cikin dabbobi akwai dabban da in ta sami ciki to aihuwar ta shine ta fashe ta fashe gabaki daya kamar kunama ta sami ciki to shikenan aihuwar shine mene uwar ta fashe sai sauran su fito haka amma wannan Allah ya ce thumma sabila yassara ya wato an sahala masa hanya ya fito zuwa ga duniya haka kaga jikin matar ma zai dauka kaga ma'ana komai zai zo da wani ruwa ya zo wanda zai gyara masa hanyar ya kawo sauki komai ya budu yadda ya kamata shi shikenan thumma sabila yassara maluma suka ce as-sabila anan ya shafi duk wata hanya fitowarsa zuwa ga duniya da kuma ma bacin ya fito duniya yana son yayi kaza an sahala masa ga yadda zai yi yana son ya ji kaza an sa alamarsa yana son ya nemi ilimi an sa alamarsa yana son ya nemi arziki ga hanya nan ga hanyar kaza ga hanyar kaza yana son ya zama mutumin kirki an sa alamarsa shikenan sai kaga ya dau hanya wa hadainahu najdai na hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce thumma masabila sabila yassara Allah ya sawwaka masa wannan hakan babu shakka cikin wannan akwai darasi ne girman gaske inda mutane za su duba su ga yadda ake haihuwar mutum ma darasi ne mai girman gaske da yadda ma ke zama cikin mahaifiyarsa da yadda yake sama ya sha abinci ya sha abin sha akwai abin da ake ce masa alghisha al'aqid yana kewaye da jik ɗan jinjirin yaro duk wani abu wanda zai zo masa da hatsari sai ka ga ya kawar da shi abinda yaron nan ke bukata jikinsa ke bukata suga ne sai ya dauko daga jikin mahaifiyarsa a kaza ne ke bukata sai ya dauko diga masa bai bukatan kaza shi ke a yana bukatar yayi ya ci abinci yana cikin mahaifiyarsa za a fitar da wannan abin da ya ci sai a tsotsa wannan abin ya fita Allah madaukakin sarki khalaqa kullu shay wa ahsana khalqa to Allah ya ce bacin hakan nan ma'ana wannan ya kamata ya ishi mutum aya ya ishi wato ainihin mutum darasi ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره Allah madin sake ce sa'annan bacin ya rayu ya girma ya ɗau hanyarsa, sa ko wannan ko wannan ai mun karanta hadisin na na Aisha Allah madin sake ya kara mata yadda tace ya Rasulullah shin Allah maɗaukin sarki ya san ‘yan wuta ya san ‘yan aljanna ce ƙwarai da gaske ya rubuce ‘yan wuta ya rubuce ‘yan aljanna ba canji ta ce fafi Amal. to me yasa za mu ci aiki nabi sallallahu alaihi wasallam shi i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu ku yi ayyukan ku kowa akan sauwaka masa aiki dan aljanna ya samu sauki wajen aikata ayyukan aljanna dan wuta kuma ya samu sauki wajen aikata aikin wuta misali wani malamin mu Sheikh Ahmad Do Allah madin sarki ya masa rahama muna gudan karatu a garin Madina wata mata ta bugo waya tana tambaya tambayar ta ba ta da lafiya kunne ya dame shin ya halalta ta buɗe wa likita kunne ya gani ta duba ka gani amma wata ba ita wannan tunani take ya za a yi ta buɗe kunnen da wani ba ma ta bai gani amma wata ba ma kunnen ba kirjin ma baki ɗaya za ta buɗe shi ko ba haka bane i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu dan aljanna kaga aikin aljanna cikin sauki yake dan wuta ko aikin wuta kaga sauki yake masa dan aljanna in ka ce masa ya aikin wuta ka hada shi da azaba annabi yusuf alaihi salam lalata aka nema ya aikata yace rabbi sijnu habbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wasu ko a zamanin da kudin su suke nema ko ba da kudin su ba da kudin su wani yake neman yayi zina amma wannan ana tallatar masa yace a sa ni a kurkuku ya fiye man akan aikata zina rabbi as-sijnu ahabbu ilayya to Allah yace thumma sabila yassara an yassara masa thumma amatahu fa aqbarahu sannan Allah madaukakin sarki ya matar da shi Allah ya matar da shi ma'ana ajalin sa ya kawo wa man yutum bi umrihi man yuqtal wa ghayru hada batilun la yuqbal in ga mutum ya mutu ajalin sa ne yazo amma ba mamaki wani yana da sababi cikin al'amara ba kenan za a kyale shi ba amma in dai mutum ya mutu to Allah madaukakin sarki ya bada umarni mala'ika ya zara ransa thumma amatahu ya matar da shi ma'anar mutuwa shine mene khurujur ruh min albadan rai ya fita daga wato gangan jiki na mutum wannan kuma sai da umarni na Allah mutunce sai Allah ya bada umarni wannan yake faruwa amma wani na iya daukan takobi ya sara wani kun san cewa eh mala'ikan rai yayi aikin sa amma kuma ba wannan yana nuna cewa wancan ya yi kisa Allah madan sai kice thumma amatahu fa aqbara Allah ya matsa da shi bacin ya matar da shi sai gawar mutum bai zama kamar gawa ta sauran halittu na Allah madaukakin sarki ba sai Allah madaukakin sarki ya kaddara yadda za a dinga binne ƴaƴayen Annabi Adam alaihi salam wasu dabbobin suka mutu hakan nan sai dai wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci shi kenan. kana tafiya daji ga kasusuwa nan ga kasusuwa nan ga kasusuwa nan amma na dan adam sai Allah madaukakin sarki ya karrama shi bacin mutuwarsa sai a wato ainihin binne shi tun daga darasi da aka koya wa dan annabi adam alaihi salam na farko wanda ya fara yin kisa yace a ya ajistu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwali sawa Allah ya fa ba'atha Allah ghuraban yabhasu fil ard Allah ya tura gurab an kaka yawa da daya hankakar suke fada da ya kashe daya sai ya nuna masa ga ake yi da gawa ya haka ya ja dan uwansa ya saka sai ya ce a'ajastu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uwari saw'at akhi fa aslaha min an-nadimin sai ya koyi binne dan uwan binne wato ayin dan uwan tun daga da zaman shajara sai Allah madan sarki ya karanta قال ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره sa'annan idan Allah madaukakin sarki ya so zai tayar da shi ma'ana in lokaci ya kai na tayar da mutane to za a tayar da shi za a tayar da kowa da kowa maluma nan suna cewa Allah ya ce thumma idza sha'a sa'annan idan Allah ya so domin su waɗannan kafiran waɗanda ke kora rayuwa bacin mutuwa suna cewa tu bi abaina ku tawo in dai akwai rayuwa bacin mutuwa to a tayar mana da iyayen mu gansu to Allah mai sai ke ce a'a zai tayar da su ne idza sha'a lokacin da shi ya so ba lokacin da ku kuke faɗi ba thumma idza sha'a anshara idan Allah mai sai ya so lokaci ya kai sai Allah madaukakin sarki ya tayar da shi ya tayar da mutanen ma baki ɗaya hakan an hu ma'ana akhrajahu ya fitar da shi maluma suka ce an shara ma'ana ya fitar da shi daga gurin da aka koye shi daga inda yake koye daga inda yake kamar wato anin binna haka nan thumma idza sha'a ansharahu كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا الله ملئن سكيتي كلا لما يقضي ما أمره معلومة أنا سنة شوى akwai jan hankali wa mutumin da yake mai butulci domin wannan ayoyin Allah ya soma su yana cewa kutilal insan ma akfara ana mutum ya halaka an halakar da shi me ya kai shi kafirci ma'ana me yasa shi ya zama kafiri me yasa ya zama butulu ya yi wa Allah madaukakin sarki godiya ana wannan mutum bai kamata ya zama hakan nan ba lura da irin ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi masa hakan ya kamata ya zama ya amfana da wa'azuzzuka ya amfana da darussa ya amfana da irin ayoyi na Allah madaukakin sarki da yake gani a jikinsa da ma waɗanda yake gani a bayan kasa a doron ƙasa da ma waɗanda yake gani a sararin samaniya haka haka ya kamata Allah ya madaukakin sarki cikin wannan ayar yana cewa kalla ma'ana ya shiga taitayinsa ya canja daga kafircin nan ya koma zuwa ga yiwa Allah madaukakin saki godiya daga mutunci ya zama mai yiwa Allah madaukakin saki godiya amma mutumin nan lamma yaqdi ma amara ma'ana Allah madaukakin saki" na cewa thumma ma'amata fa aqbara ya matar da shi an wato ainihin sanya shi cikin ƙabari tare da cewa bai idda bai kammala Abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da ya kammala lamma ya ma amara saboda butuncinsa saboda kafircinsa bai gode wa Allah yadda ya kamata ya gode masa ba bai bautata wa Allah yadda ya kamata ya bautata masa ba bai kadaita Allah maɗaukakin sarki ba bai yi imani da annabawan Allah ba bai yi imani da littattafan Allah ba bai wato girmama dokoki na Allah maɗaukakin sarki ba lamma yaqdi ma amara kalla mana shi wannan mutumin nan wanda yake ya halakan nan hakan nan har ya zo gashi an binne shi ya mutu ya mutu ya koma ga Allah madaukakin sarki bai idda abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da aikatawa ba me Allah ya umarci mutane da aikatawa su bautata masa su wahada shi su kadaita shi su bi manzanninsa su yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya su koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam su yi riko da kyawawan halaye kyawawan dabi'u shi bai aikata lamma yaqdi ma amarahu bai wato ainihin cikata abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya cikata ba cikin wannan akwai jan hankali kamar yadda Allah ya gaya mana cikin alqur'ani mai girma mutuwa tabbas tabbasi amma menene ake bukata mutum ya zama a shirye Allah ce la ta mutunna illa wa antum muslimun to mutum ya kiyaye in mutum ya zama mai butulu to karshe irin na wannan mutumin irin wato ai mutuwar wannan mutumin irin ta shi ma wato ainihin zai zai mutu babu tauhidi ya mutu babu wa Allah mai tsaki ya mutu babu wato ainihin kyawawan ayyuka sai ya gamu da Allah madaukakin sarki kuma za a tayar da shi idan sha'a an shara kuma za a masa hisabi kuma hisabin nan da za a masa za a saka masa in kyawawan ayyukansa su ne to tunda bai ma'aikata komai ba kaga shi wannan mutumin ya halaka to wannan cikin wannan akwai ma'ana jan hankali butulci kan sa mutum ya koma ga Allah madaukakin sarki fankan fayo wajibi ne akan musulmi ya zama mai yiwa Allah godiya ka duba irin ni'imomi daban-daban daban da Allah ya maka ka gode masa yiwa Allah godiya akan masa godiya ne da zuciya a cikin zuciyarka ka san cewa an maka ka kuma san cewa waye maka Allah madaukakin sarki ne yayi maka wannan ni'imar hakan wama bikum min ni'matin fa min Allah ay i'taqidu duk wata ni'ima kasancewa daga Allah take ka yadda da wannan cikin zuciyarka ta gode ke na biyu kuma godiyar da harshen mutum kai ta godewa Allah madin saki alhamdulillah alhamdulillah ashkuru lillah mutun yayi ta jayi hakan abinci ka ci ka gode tufa ka sama ka gode wani a kyauta take a wani a kyauta ta Allah ka sama yaya ka sama ka gode alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibri isma'il wa ishaq manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mun mutum in ya ci loma Allah madin saki yakan so mutum ya gode ya ce alhamdulillah akan loman akan abin sha da ya sha haka to mutum kada ya da ya zama wato ainihin mai butulci haka butulci yakan sa mutum ya yi mummunan wato ainihin ƙarshe hakan sa'annan kuma godiyar bacin mutum ya yi da sa da gaɓoɓin sama. idanuwan da Allah ya baka in kana son ka masa godiya to ka yi abin da yake son a yi da idanuwa hannayen ma da ya baka in kana son ka masa godiya to ka yi abin da yake so da hannaye da wannan mutum zai zama ya zama bawa mai yiwa Allah maɗin saki godiya misali Allah shi ke da misali mafi girma walillahi masalu a ta ɗauri ga ka ba mutum kyakkyawar riga ya ce da bakinsa na gode na gode na gode da ta juya sai ya tsoma rigar nan a kwata ko ya yaga ta ya gode ya gode to hakan nan ma in ka cewa Allah ka gode da harshenka ka gode da zuciya to gabobin ma da ya baka sai ka yi abin da kake so yi eh, Allah yake so da su hakan nan sai ka gama lafiya sai ka gamu da Allah madaukakin sarki lafiya hakan ba kamar irin wannan mutumin ba Allah madaukakin sarki ce kalla lamma yaqdi ma amara saboda mene kutulcin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mai godiya ne sallah yake cikin dare sawayensa su sun tuma matarsa tana wato an masa magana yace afala akuna abdan shakura shin bazan zama bawa mai yawan yiwa Allah madin sarki godiya ba to wannan ayoyin suna nuna mana matsalolin mutane shine cewa kufran ma'anar kufran shine butulci kin godewa Allah madin sarki. bisa imomi da Allah madin saki yayi musu hakan Allah madin sarki ya dace da mu baki da abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su abinda muka kuskure cikin ta Allah mu madin sake ya fi mana حتى لو بعد آمين يا رب